ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الصابوني بعده ينبغي haka za a bage da mara an a fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka yake kamata ga mutum ya girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fuskance ta da amsuwa da miƙa wuya da gaskatawa ya yi inkari mafi tsananin inkari sai ha gayar haza tsari ga wanda ya shiga ga hadisai ba wannan hanya ba duk mutumin da ya shiga ga hadisan manzo ba irin wannan hanya ba ya kamata kai masa inkari mafi tsananin inkari ba irin wannan hanya ba allazi salaka haruna rashid ba irin wannan hanya wato mutumin da ya shiga ba irin hanyar da haruna rashid ya shiga ba Allah ya masa rahama tare da haka ya kamata ya aikata tare da wanda ya gitta ma hadisi ingantacce wato hadisi ingantacce da ya ji ya gitta mai da kaifa yaya za a yi a ce kaza alhali kuma hadisi ya inganta wato ya yi amfani da kaifa akan hanya na inkari gare shi ba wai kan hanya na neman bayani ba da kuma nisantuwa daga gare shi wato bai rungumi hadisin da amsuwa ba kamar yadda yake waje ba wato ya dumfari ya rungumi duk abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi da amsuwa imamu zahabi ya kawo shi a cikin siyarwa alamin nubala al'abid daga za'ad al'abid ala ya ce haddasa abu mu'awiya bi hadisin ya ce abu mu'awiya ya ba da labarin wani hadisi da adam da musa sun tattauna su yi jayayya sai wani mutum mai daraja ya ce fa aina lakiyahu a ina ne ya gamu da shi suka tattauna din suka yi jayayya sai rashid harun rashid sarki muminai sai ya fushi sai ce annabi wasai a kawo ainihin fata da takobi wato a kawo fata idan an kashe shi a nade shi cikin fata a ji a wurga cikin rami in ji sarki ya ce a kawo fata da takobi za a kashe mutum kenan ya ce a yi sauri a kawo fata da takobi bi ma'ana a kashe shi a nade shi a ciki a ji a wurga a rami ya ce zindiki yana suka ga hadisin manzan Allah yana cewa wai ina suka haɗu ba ma zala abu mu'awuya yusakinuhu ko yuskinuhu abu mu'awuya bai bushe ba yana nazar da shi yana kokarin ya kwantar da hankalin sarkin mumirai cewa ba zindiki ne. wato kuskuren fahimta ne wa yaqulu badiratan yana cewa ka bi shi a hankali ka bi shi a hankali ya amiral mu'minin eh, yana kwantar da hankalin sarkin mumirai har sarkin mumirai yana su wa'annan wa'annan hadisosin suna nuni akan abin da ya auku na fitintunu na ilhadi wa zandaka da zindikanci a zamanin haruna zamanin haruna da shi an kama miyagun mutane da yawa wanda sun shigo musulunci saboda su cutar da musulunci a zamanin shi an samu zanadika mutanen da kafirai ne su amma kuma sun shigo musulunci kamar musulunci suke wa aiki suna ta cusa miyagun ra'ayi ga mutane daga cikin ra'ayin da suke cusawa akwai inkarin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to da zarar an ga mutum yana wasa da hadisi sai a ɗauka yana daga cikin wa'annan zanadika ne ko kuma sun same wani ra'ayi an gane wannan ku to irin wa'annan zanadika sun yawaita a zamanin haruna rashid rage makulla to lalle ya kasance mai kaifin mai kaifin ainihin gaobi yana mai kaifin ido kaifin kunne wato ya sanya kunne sosai da zarar ya dinga alaman zindiƙanci zai kawo mutum ya kai shi lahira mai kaifin ƙwaƙwalwa a wajen riskan fitintunu Allah ya masa rama wato ya sa hankali daga daga ya ga abin da bai gane ba nan take zai ɗauki mataki kaga irin wayannan shugabanni kenan wanda sun damu da al'amarin addini da za a samu irinsu a kowane zamani a kowane lokaci da an samu nasara sosai da an yi maganin yan bid'a da zanadika eh kuma wato ya kasance yana koran irin wani wayannan fitintinin sai na ce amma itiradin mutari ai zai ta daya amma itiradin mai itiradi gitawan mai gittawa da yace wai ina suka hadu to sai in ce game da shi mata suwa da fatul wato duk sanda ainihin dabaru suka dace a wajen yaya mushkiloli babu abin da ya rage wato sai mika wuya amma ne duk sanda wato dabaru suka kare dabaru mata zaƙat ne mm. mata zaƙat zaƙatul hiyal eh? mata zaƙatul hiyal fi kashfil mushkilat duk sanda ainihin dabaru suka yi kunci an gane ko a wajen yaye shubuhohi isan da wato ma'ana idan ka ga hadisai sun zo ka yi dabara ka yi amfani da wani ilimi amma ya gagara ka kasa yaye wa'annan shubuhohin san da dabaru suka suka yi kunci wajen yaye shubuhohi ya zama to mutum ya rasa yadda zai yi da hadisi lam ya buka illa taslim babu abin da ya rage gare shi sai mika wuya wato in ba haka ba za a datar da shi akan hakiki ba nuta min domin din nan ba a ba mu daga jinsin wannan ilimi ba sai kaɗan a gane dabi da ke nufi a nan wajen idan ga hadisi nan ƙirƙiri hadisin ka buga ka buga hadisin ya gagare ka to kai din nan ba abin da za ka yi sai ka miƙa wuya ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam A gane domin irin wannan ilimi na jam'i na nusus ba a ba mu shi ba sai kaɗan an gane ku. wa ya zaro annahu ya kune yawon qiyama wato zai bayyana cewa wato wannan zai kasance ran tashin kiyama ne bima sai ya kunu sai annabi ya ba da labarin abin da zai kasance nan gaba eh, ya ba da labari da wahayi daga Allah azza wa jalla wannan saboda ya zo cikin ruwayar muslim wato da Adam da Musa alaihi salam sun yi jayayya a wajen ubangijinsu eh, wa ya riwayat ibn Umar Umar bin Abi Dawud na Adam ya ubangiji ka nuna mana Adam wanda ya fitar da mu ya fitar da mu da kanshi daga aljanna sai Allah ya nuna mai Adam faraji na zalika lam yaqa ba'd yace zancen da ya farin jaye wannan biyar ga ya auku ba wa'inna ma ya kawo fil akhirah kawai zai auku ne a lahira wato hakika ijma'i ya faru akan riko da nasi wato ba a barin nasi ga maganan wani min a'imma ma ma alad manzilatu duk sadi mu a matsayin shi ta daukaka a wajen ilimi da kuma shugabanci an gane wannan ko duk da wasu malamai suna ganin a'a lokacin da yayi mi'raji shine Allah ya nuna ma ya hada annabi Adam da annabi Musa a lokacin da manzo dan lokacin da ya miraji ya hadu da annabawa gaba ki har ya musu sallah an gane wannan ko yawa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Eh, shi imam shi ne kamar makewaya makewaya na da'awa ismailiya wato ma'ana da'awar ismailiya gaba ɗaya tana kewaya wani kan imam shi ne komai kawai an gane ku kuma shi ne makewaya na aƙida ya zuru haula yi. wato aqidan imamiyya na ismailiyya tana gudana ne akan shaksiya na imam kawai wato ƙasa baya rabuwa daga imam wanda yake a bayyane a fili gashi nan ba wai boyayye ba ko kuma imam ya zan boyayye wanda yake a rufe ba a ganshi ba dole ɗayan biyu in ma imam ya zama zahirun makshu ko ya zama baɗinun mastur ya zan boyayye wanda yake abin rufewa ba a gan shi ba hajabatuhu masturan wato idan imam ya zama a zahiri wato ya halatta ya zama hujjatuhu ya halatta hujjojin su zama to a boye idan imam ya zama to a boye fala budda an yau ba makawa ya zama to hujjansa da masu da'awansa a bayyana suke yan ismailiya suna da gidan tanasukul arwa suna da gidan tanasukul arwa mai tanasukul arwa shine wato rai ya ciri daga cikin wannan ya koma jikin wannan wato su abin da suke nufi shine wato kaga wato asali a ce asalin mutum asalin halitta duk wayannan halittun da kuke ganin su kaga wannan kudin kizo wannan kyankyaso wannan kaza wannan tsera, wannan gafiya wannan kaza wai asali halittu ne na mutane Allah ke mai da su haka an gane ko kudin cizo wato asalin kudin cizo haka nan saboda saban Allah ya yi yawa da saban Allah ya yi yawa shine sai Allah ya mai da mutum kaskantacce kwaban kudin cizo haka to a hankali yana ƙara yin biyayya ga Allah sai a mai da shi kyankyasa in ya ƙara yin biyayya ga Allah sai a mai da shi bera daga bera ya koma dabiya daga dabiya ya koma mage daga mage ya koma zomo daga zomo ya koma ainihin tinkiya daga tinkiya ya koma rago daga rago ya koma sa daga sa ya koma raƙumi haka haka haka har ya dawo mutum an gane iyayen da yana biyayya ga Allah Allah yana ƙara daga shi daga halitta na ƙasƙanci zuwa ga halitta na ɗaukaka idan kuma ya dawo yana saɓon Allah sai Allah ya mai da shi baya masu wannan hakika sun ce ba tashin kiyama wannan shine hanyar da Allah ke bi ya azabtar da bayinsa an gane duk wani bawa da ya saba masa haka Allah ke mai azaba duk wani bawa da ya masa biyayya ga inda Allah ke ke daga shi nan misali an gane wannan ku to suna da wannan aƙida na tanasukul arwa kiran ismailiya kaga wannan ba aqidar musulunci bane aqida ne na zindiqai amma wayannan ƴan shi'a din suna da wannan aƙida. din na? idan mutum ya mutu mutuwan da zai yi ba magana wai wai tashin kiyama ko a in ya mutu wato kamar ba sa kiran shi mutuwa ya tashi ne daga wani rayuwa zuwa wani rayuwa ya tashi daga rayuwa na kudin cizo ya koma rayuwa na shanke su shi yasa idan idan mutumin kirki ne ya mutu za su ta murna alhamdulillah baba ya mutu mutumin kirki ne mun san yanzu baba zai tashi ya koma kaza yawwa shi imam a wajensu shi ne mai gadon annabawa jami'an gaba ɗaya wato ta abin da annabawa ke da shi to shi ma imam yana da shi A kawarin su kullum an sababa wani al'imma shi ne kuma mai gado na duk wanda ya gabace shi daga cikin al'imma su yan ismailiya suna inkarin siffofin Allah ko kuma suna kusa su yi inkari duk wani siffan Allah ba su yarda da shi ba fawqa na al akal, domin Allah a cikin nazarin su ya fi karfin abin da hankali zai dauka ba zai yi ka iya gano sifan Allah ba Allah ya fi karfin abin da hankali zai dauka ka zo ka ce Allah yana ji Allah yana gani kenan hankalinka ya dauka kenan a Allah ya fi karfin ka iya siffanta shi ba zai yi ka siffanta Allah ka ce wai yana ji yana gani yana magana yana da rai yana kaza yana da ilmi a'a Allah ya fi ƙarfin mutanawil akal fa huwa la mawjudun wala ghayr mawjud shi Allah wato baya nan ko ba wai baya nan ba ya za shi ya ce ne shi ba mawjud bane ba ghayr mawjud bane shi ba saman mai bane shi kuma ba wanda ba kuma ba rashin saman mai bane shi a gani shi baka kiran Allah saman mai baka kiran shi kuma rashin saman mai shi Allah baka kiran shi alim masani ko baka kiran shi jahili Allah baka kiran shi mai iko baka kiran shi kuma gajiyayye in ji su ba shi ba mai iko bane shi ba gajiyayye bane su ba su da ra'ayin isbat wanda yake mutlak ko kuma korewa wanda yake mutlak wato ma'ana su tabbatar gaba ɗaya cewa Allah mai ji ne ko Allah mai iko ne ba sa yi ko sannan ba sa korewa gaba ki daya المطلق هو إله ولا بالنفي المطلق دي فهو إله شيء أبنجي نينا المتقادلين Ubangijin shi Ubangijin duk kishiyoyin nan guda Allah Ubangijin iko ne kuma Ubangijin gajiyawa ne ko ba ba Allah shi ya halicci iko ya halicci mai gajiyawa Ta yaya za a yi kuma a kira Allah mai iko ko gajiyayye Allah shi ya halicci rayayye shi ya halicci rai shi ya halicci mutuwa ya za a yi a jingina Allah da rayuwa shi ubangijin wa'annan abubuwa ne what an opposite tunda ubangijin what an opposite ne ya za a yi kuma a jingina ne su sai daga cikin su kuma gano ne ba Allah rayayye ne sun ce dan adam rayayye ne wani kuma ana samun matacce daga cikin su wani ya mutu to Allah shine ubangijin rayarwa shine ubangijin kashewa to yaya za a yi a jingina ma Allah ɗaya daga cikin su shine ubangijin iko shine ubangijin gajiyawa to bai dace a jingina ma Allah iko ko gajiyawa ba ji wata mummuna aqida na'am Allah shine ne shine shine wanda ya halicci masu husuma guda biyu khaliqul mutakasimaini shi ya halicci masu husuma guda biyu mutazabain Allah shine mai hukunci tsakanin masu kishiyantuwa guda biyu Allah ba kadim bane shi kuma Allah ba fararre bane kaga kuma shi ba kadimi bane shi shi kuma ba fararre bane fal kadim amruhu shi shi um, kadim al'amarin Allah ne wa kalimatu al'amarin Allah ne kadim da kuma kalmansa wal hadis khalquhu fararre kuma halittarsa ne da kuma wato fitararsa kaji wani irin aƙida kuma daban musamman kuma wa iyaz duk da gashi a cikin alkur'ani Allah ya siffanta kashi da duk wayannan sifofi ba Allah ya ce shi rayayye ne shi Allah mai ji ne gani Allah mai iko ne Allah mai kaza ne amma duk sun kore shi ga Allah بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة babu mala masha Allah duk abin da hmm. ya zo cewa ba a karban sallah ba tare da tsarki ba wa haddazana hannaj an da umar Eh, daga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karban sallah ba tare da tsarki ba sannan ba a karban sadaka daga gululi idan mutum ya yi gululi ya saci wani abu daga cikin dukiyan ganima in ya yi sadaka Allah baya so an gane wannan ai to kazalika kenan da mutum zai saci kuɗin gwamnati sai ya ɗauki wannan kuɗi ya yi sadaka da shi Allah zai karɓi sadakan shi Allah ba zai amsa ba an gane ku ya saci kudin gwamnati ya gina masallaci ya saci kudin gwamnati ya gina makaranta to haka wannan wannan sadakan ba zai samu ladan wannan sadaka din ba kwata ala hannad fi hadisi annabi ya faɗa wato Allah bai karɓan sallah sai da tsarki idan mutum ba shi da tsarki bai yi wankan janaba ba ko kuma ya yi tsari bai wanke ba ko kuma bai yi alwala ba duk Allah ba zai amshi sallan shi ba an gano wannan ku? duk ko ɗaya daga cikin wannan Allah ba zai amsa ba ala abu isa wannan hadisi shine mafi ingancin wani abu a cikin wannan babi din kuma shi yafi kyau wato a cikin wannan babi akwai irin wannan hadisi an karɓo shi daga abul malik an abihi wa abi huraira wa anas ismuhu shi abul malik ibn usama sunan shi amir ana kira shi zaidu bin usama eh, bin umayr al-huzali babu abin da ya zo game da falalan tsarki mm, na'am حدثنا مالك بن انس سهيل بن ابي صالح manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya ce idan bawa yayi alwala eh idan bawa musulmi yayi alwala ko bawa mu'mini yayi alwala sai ya wanke fuskansa to kowane irin kuskure kowane irin kuskure kowane irin kuskure yana fita daga fuskansa wato duk kurakuran da ya kalla da idanuwansa suna fita in yayi alwala suna fita tare da me suna fita tare da ruwa ko tare da ƙarshen ɗigo na ruwa ta rawi shin tare da ruwa ne annabi ya ce ko tare da ƙarshen ɗigo na ruwa ko makamancin wannan idan ko ya wanke hannunsa shi musulmi wato sai kowane irin zanubi ya fita daga hannayensa wanda hannayensa suka damƙa su fita tare da ruwa ko tare da ƙarshen ɗigo na ruwa tare da ruwa ko tare da ƙarshen ɗigo na ruwa hatta ya furu da naƙiyan har sai ya fita wato tsarkakakke daga zunubai a gani kenan idan mutum ya aikata zunubi ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi caca kada zunubi ne ko da zaran mutum ya yi alwala an kankare mai kenan eh kaga shi kenan sai mutum ya je zina kawai yana zina ya je alwala mutum ya sha giya yana shan giya ya je alwala yana kuskura baki shi kenan duk zurubin da ya aika ya dauka da bakinsa a kan kare mai wato zurubin zai fita tare da ruwa ko tare da karshen dubo da ruwa ko ba ka bane an ce a kharajan min ya dai wai za ka sala ya dai kharajan min ya daiji kullu khadi'atin bada sharha ya ga idan ya wanke hannayensa sai duk wani kuskure da hannayensa suka damka sai su fita daga hannayensa ma'alma a tare da ruwa ko tare da ƙarshen digo na ruwa shin idan mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya caca ko ya yi sata da zaran ya yi alwala an kankare masa wannan hadisin da yake nufi yana nufin an gafarta mai kananan zunubai saboda wani hadisi ya fassara mana akwai hadisin muslim hadisin abi huraira radiyallahu an as-salawatul khams wal juma'a ila al-juma'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza shtunibat kaba'ir salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakanin su idan aka nisanci me idan aka nisanci manya-manyan zanubai kenan manya-manyan zanubai ba a gafarta su sai an yi me sai an tuba amma da zaran mutum ya yi sallah mutum ya yi alwala mutum ya yi kaza ana kankare mai ƙananan zanubai an gano wani ko shine ma'anan faɗin Allah subhanahu wata'ala in ba, ira, ma tunhauna anhu nukaffir ankum adikun. idan kun nisanci manya-manyan abin da ake hani gare shi za mu kankare mu kananan su manyan ba a kankare su haka nan kawai don mutum ya yi alwala don mutum ya yi sallah don mutum ya yi kaza ya yi kaza kuna na ku ko yau kada mutum ya zo ya ce to ai kenan bari ya je ya na kawai sai ya alwala yana alwala an kankare mai su na'am kallon mata kaba'ira da gusa ka'ira shi kallon mace tsari ne zuwa ga zina shi zinan shi ne asalin kaba'iran kallon mata tsari ne zuwa ga wancan idan mutum a rayuwar shi gaba ɗaya tsaya ga kallon mace to za a tsayar da shi akan kaba'ir amma idan kallon macen ya kai shi zuwa ga yin zina to kallon ma ya zama haramun kallon ya zama to kaba'ira an fahimta ko idan kuma kallon mace ya tsayar da shi iya nan wajen bai wuce ba har ya bar duniya yana kallon mace ya yi sha'awa amma bai taɓa yin zina ba ce wane ya mutu yana aikata saga'ir an gane haka nan wato sun banta mace bai kai ga yin zina ba tunda asalin abin abin da ya sa ake nisantan kallo nisantan wasa da mace nisan tasira da mace wato duk abin da ake gudu shine zina an gani, idan ya kai ga zinan da nisan da ainihin sumbanta din da kallon da ainihin sumbanta duk ya zama kaba'ira amma in ya tsaya nan wajen to shi ne ya kira lamam eh Abu Isa ya ce wannan shine hadisi hasanun sahih shine hadisin Malik an Suhail anwa an abihi an abi Huraira wa Abu Suhail wa Abu Suhail wa Abu Salih shine mahaifin Suhail shine Abu Salih As-Samman Zakwan sunan shi Zakwan wa Abu Huraira ibn Abi ismihi shi Abu Huraira an yi sabani ga sunansa kace sunan shi Abdul Shams kace kai sunan shi Abdullahi bin Amr haka muhammadu bin ismail ya faɗa ya ce shi ya fi inganci abdullahi bin amur an gane wannan ko na'am eh wasu mun ce sunan shi abdullahi bin sakar an gane mafi yawan malaman hadisi sun rinjaye da cewa sunan abu huraira abdullahi bin sakar a abdurrahman bin sakar an gane to an samu wani dan shi a yake cewa saboda lalacewan saboda lalacewan ainihin abu huraira sai ya zama to sunan shi ba an yi saɓani a kan shi da mutumin kirki ne da ba za a yi saɓani kan sunayen shi yadda aka yi saɓani a kai ba an gani wato shine malamin malamai suka ba su amsa cewa wato ba maganar lalacewa ba ne su lalakatu abin da yake faruwa shine saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaharantar da alkunyansa annabi baya kiran sunan shi tun da ya zo karatu wajen manzo Allah manzo Allah na kiran shi Abu Huraira a bahir to sai ya zama to shi ma ya fi son wannan sunan wannan alkunya din kuma sannan ɗaliban da suke tare da Abu Huraira su ma wanda suna karatu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun san shi da sunan Abu Huraira an gano wannan to wannan sai ya sanya asalin sunan shi ya bace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kiran Abu Huraira kuka ji wani aiki. wannan shi ne dalili ina yawan kawo misali cewa muna yara ko wani wani mun taso tare da shi ana kiran shi Ɗan liti marigayi kenan to shi wannan ɗan litin har ya girma ba mu taba sanin cewa ba mu taba sanin sunan shi ba kawai sunan shi ɗan liti muka sani sai daga baya muka gano cewa ga sunan shi nan Kuka ji wannan ko to irin wannan yana faruwa sunan da aka fi yawan kiran mutum da shi to sai ga sai a ɗauka cewa shi ne sunan mutum sai ga asalin sunan mutum ya ɓace kamar malam wali malam wali a wannan majalisun misali mene ne sunan malam wali eh sai na kusa da shi zai san cewa sunan shi muhammad hassan to sai kawai malam wali malam wali ɗalibai duk malam wali suke cewa an gani sunan shi muhammad hassan to sai mu ce to saboda lalacewa malam wali wato har ma sunan shi ba a sani ba to wannan yana daga cikin mummuna su yan shi'a suna neman kofa ne ko koya ne sai su shiga su yi barna an gane wannan ko to sabanin da aka yi akan sunan shi ba lalacewa ya kawo haka ba wato saboda kasancewan manzon Allah sallallahu alaihi ya sa mishi wani alkunya to sai ya shahara da wannan alkunya har ya zamanto ana mantawa da sunan shi Abu Isa shine Imam Tirmidhi wato yana nufin shi kanshi kenan ba kaji ya ce kala abu isa na sa ni kai na ce eh a cikin babu an karbo daga Usman bin Affan da Sauban as-Suna as-Suna bihi was-Suna bihi da Suna bihi da Amr bin Abasa eh da Salman da Abdullahi bin Amr was-Suna bihi allazi rawa an Abi Bakar as-Siddiq shi Suna bihi wanda ya ruwaito daga Abu bin siddiq Eh, wato bai ji hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi sahabi ne shi duk da cewa ya rayu da manzo Allah amma bai ji hadisi daga wannan hadisin daga manzo Allah ba shi sunabihi sunan shi Abdurrahman bin Usaila ana mai alkunya da Aba Abdullah wato fa qubila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi dariqi ba kaga kenan ba sahabi bane shi ko wato yayi rigila zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to an karbi ran manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ya hadu da annabi ba na eh to bai bai karba hadisi daga annabi ba kawai shine an gari an karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya <laughs> ya ruwaito hadisai da yawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan duk hadisin da ya ruwaito ya ji a wajen wa kenan ya ji a wajen sahabbai wa sunabih bin al-asar al-ahmasi sahibun nabi sannan akwai sunabih bin al-asar al-ahmasi shi kuma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ma ana kira shi sunabihi aidan wa inna ma hadisi shi kuma hadisi shi shi wannan sunadin irin na biyun shi ne wato yana cewa na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa فلا تكتفلن na فلا تكتفلن بعد na ba'adi inni mukasirun bikum al'umam fala taktatilun na ba'adi lalle ni zan yi gasan yawa da ku al'umma kada ku yi yaƙi bayana zan yi gasan yawa da ku al'umma an gane kada ku kuskura ku yaƙi junan ku bayana na'am Zaga abin da suke so gane wato su mutumin da yake da ƙila na zindiƙanci haƙur'ani ma yana iya wa. Kaga shi sa muka sa littafin Imam Ahmad din lokacin cewa a zamanin shi akwai zanadi zanadiƙa da. alƙur'ani ma suke cewa ya yi karo. Suna cewa alƙur'ani kawai shirme ne wa iyaz zai yi wa a jingina shi zuwa ga Allah Imam Ahmad yayi wannan littafi a raddu Allah zanadika ai ana samu idan mutum bai yarda da abu ba yanzu duk da Qur'ani ya kai ga mu'jiza in ka samu bayan da zai ce duk abin da Qur'ani ya zo da shi ƙarya ne saboda bai yarda da shi ba to shi ma duk yadda hadisi ya kai ga inganci idan mutum bai yarda da hadisi kamar Dr. Iyaz da kake nufi bai yarda da hadisi ba ne. kawai hadisin da yake karantawa yana karantawa don ya cimma wani buri ne amma ƙarshen al'amarin na tabbata ma yana yin aiki ne kila orientalist ne yin sayar inda fasara shi kenan yana da alaƙa da wasu yahudawa da suka sa shi aiki wanda shi ne gaskiyar magana a hankali a hankali na gaba zai bayyana za ku gani asali gudu ba yanzu ya fara fitar da bazama malikiya kaɗan kaɗan ma to nan gaba hatta malikiya da yake da awon yana masa hidima ba ita ba ita yake wa ba ya kawo malikiya ne duka zaman to wato tsami? malikiya ne zai taka ya rusa ainihin musulunci da shi tunda kun ga da yana cewa risala to ya kai yanzu yana karyata risala ma yanzu yana cewa in za ka yi musulunci risala ya ishe ka ba sai ka fita ka je kaza ba yanzu ba ta risala mai da ka ƙara jima ya ambaci risala yanzu tunanin shi ya riga ya wuce risala an gani to yanzu yana yi da muwadda ne to a hankali nan gaba muwadda ma zai taka sai ya wuce wato yana da wata ajanda ba wai malikiya ne ajanda shi ba a kan hakika ai akwai malikawa da yawa wanda sun yi wa malikanci hidima amma ba sa ƙari da sahih bukari irin su qadiyya su ma sun yadda bayan littafin Allah ba littafin da ya kai sahih bukhari daraja an gano wannan ko irin su qadiyya irin su Ibn abdul eh, irin su imamul baji eh, irin su wannan eh, sahibul itisam imamu Shaɗibi. In wannan manya-manyan malaman ga su malikawa suna da akida suna da ainihin mazhaba na maliki, amma salafawa ne wajen aƙida, sannan suna matsar mutunta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ashe babu talazum tsakanin malikanci da ƙaryata hadisi in ka ga mutum yana ƙaryata hadisi da sunan malikiya kawai ya yi amfani da malikiya ne ya raɓe domin ya cimma wani burin nasa dama shi ɗan bidiya in zai yi bidiya baya fitowa ɓaro ɓaro ce ga inda na nufa sai bayan al'amari ya yi nisa saka doktorin ya ba wai ba maliki ba ne hakikatan eh wato shi yana da aƙida ne na zanadika aƙida na mustashirƙin an gane ku yana ma ainihin turawa aiki ne nan gaba zai fito da aƙidan shi a fili zai fito a mutum har yanzu ba san ko shi waye bane har yanzu mutane amma shi ya san inda ya nufa an gane wannan eh, shi kan shi ya san inda ya nufa a wani a zo wani wani bai san wani zana musulunci ba ya zo ne dama yana so ce to bari amfani da ilimin shi ya rusa musulunci wani wani kuma an sa shi ne a hanya kwakwalwar shi bai da ƙarfi sai suka sa mai ra'ayin sai doka bibi ne eh, akwai wanda yake samun tarbiyya wajen turawa ya yi karatun shi tun daga inda suka sakandare shi har zuwa ainihin jami'a har ya zama doktor har ya zama profeso a wajen turawan ya gama aikin shi karatun gaba daya sai ya zo gaba ɗaya sai ya ɗauka shi sai su zama sun sun karantar da shi musulunci ne sun wayar da shi bai san ya riga ya rabu da musulunci tun tuni an gane wani ku na'am sayyid bukhari muslim a ah, muslim ko bismillahir rahmanir rahim

sai suka tafi da ni zuwa ga can zamzam shirya a an sadari sai aka bude min kirji na sannan sai aka wanke min kirji da ruwan zamzam sannan sai aka saukar da ni an gane wannan ku? Sannan wajen ya dan bamu bayani a takaice kenan cewa mala'ika jibril ya zo wajensa ya tafi da shi zuwa ruwan zamzam ya bude kirjinsa bayan ya bude kirjinsa ya wanke wannan kirji aka cire ainihin kaso na shedan daga kirjin sannan daga baya sai aka mai da kirjin aka ɗinki dinki aka rufe an gane wani hukun na'am حدثنا شيبان بن طاووس حدثنا حماد بن an karɓo daga anas dan malik cewa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo shi ne ma'ana utitu din nan malaika jibril ya zo wajensa. alhali annabi yana wasa tare da ƙananan yara a lokacin sai ya kama annabi sai ya kayar da shi a gane yana cikin wasa da yara sai mala'ika ya zo ya kama shi sai ya tsaga shi a sai ya kwantar da shi sai ya tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam tsaga zuciyarsa sai ya fitar da wannan zuciya sai ya fitar da wani wani ainihin gudan jini ya gane ko ya fitar da wani gudan jini daga cikin wannan zuciya din ya ce wannan shi ne kaso na shaidan daga gare ka an gani ya ce wannan kaso na shaidan ne wanda shi ne zai baka isma cire wannan abin shi zai mai da kai ma'asumi shi zai bambanta ka daga sauran mutane sannan sai ya wanke zuciyar cikin wani akushi min zahabin na ainihin dinari ya wanke shi da mai da ruwan zamzam ashe ruwan zamzam yana da wani daraja na musamman daga cikin sauran ruwaye khilafan li zanadika masu cewa bai bambanci ruwan zamzam da ruwan rijiyar unguwanku an gane ku kada ka wahala ka je aikin maka ka je ainihin saudiya ka je ka ga wai mutane suna ta jidan ainihin ruwa kai maka wahala ka jido ruwa wannan ruwa da ka jido bai da bambanci da ruwan rijiyar unguwanku ko ruwan bohol na unguwanku to wannan magana ne na ainihin zanadika ba magana bane na ainihin ahlus sunna wal jama'a an gani tun da kaga akwai ruwaye da yawa amma ba a wanke ainihin zuciyar manzo Allah ba sai da ruwan zamzam ashe ruwan zamzam yana da wani daraja na musamman ko sannan kuma annabawa wannan ruwan suka sha mahaifiyar annabi Ismail ta shayar da annabi Ismail da ruwan mai ruwan zamzam sannan kuma masu aikin hajji sai Allah ya tanaji ruwan zamzam musamman a wajen aikin hajji don masu aikin hajji su sha sannan sai manzo Allah sallallahu kuma ya nuna mana cewa ma'u zamzam lima shuri bala ruwan zamzam saboda abin da aka sha domin sa ne wanda ya sha domin biyan bukata Allah zai biya mishi bukata wanda ya sha domin rashin lafiya Allah zai warkar da shi duk dai gashi nan manzo Allah ya nuna mana a cikin hadisai ingantattu cewa ruwan zamzam ruwa ne mai albarka yasa a wajen ahlus sunna suka ce wato ruwan zamzam ana iya sanya a ce a ce ruwan zamzam ruwa mai albarka saboda manzo Allah ya nuna mana albarkan wannan ruwa din na musamman sannan sai ya kakkaɓe shi an gane bayan ya wanke shi da ruwan zamzam sai ya kakkaɓe wannan zuciya ɗin sun ma'adahu sannan sai ya mai da shi a inda yake sai ƙananan yara suka tafi suna gaggawa zuwa ga mahaifiyarsa wato wace ce mahaifiyarsa ana nufin wace ta shayar da shi din ba asalin mahaifiyarsa ba dan mahaifiyarsa ta riga ta rasu ko yawa sai suka je wajen mai shayar da shi ita cewa halimatu sa'adiya ko sai suka je wajen halimatu sa'adiya na eh na'am um, ita mahaifiyarsa ta rasu yaushe ne Sa’adatu yana shekara shida to wannan yana shekara nau ne eh, malaman tarihi yi magana ana ganin a wani wuri ba nan ba cewa lokacin yana shekara hudu don kasar al'adar larabawa idan aka haifi yaro in ana son yaron ya zamanto mai nagarta mai basira sukan ɗauki yaro su kai shi can ƙauye sun ce yaron da ya taso a ƙauye yakan zamanto mai nagarta mai basira mai kuzari fiye da yaron da ya taso a birni saboda haka sun ba da renan shi a hannun halimatu sa'adiyya an fahimci wani ai saboda ya taso kamar yadda sauran yara suke tasowa an fahimci wani ko to malaman tarihi zai sun ce lokacin da mala'ika ya zo masa wato annabi yana shekara hudu ko yana shekara hudu kenan lokacin mahaifiyarsa ba ta rasu ba kenan amma nan yara sun zo suna gaggawa zuwa ga mahaifiyarsa bi ma'ana suna gaggawa zuwa ga ainihin mai sha shi na ni yani zikirahu mai shayar da shi suka ce lallai annabi muhammad ba an kashe shi shi ne sai suka fuskance shi wa huwa muƙanna ah, muntake launi. alhali launin shi ya canza sun zo sun fuskance shi alhali launin shi ya canza sai anas ya ce na kasance ina ganin alaman wannan wannan dinkin a kirjinsa ina ganin asar zalikal liqyat fi sadri ina ganin alaman wannan allura wurin da aka dinke din a kirjinsa حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال سميت انس بن مالك يحدثنا عن yana ba mu labari dangane da daren da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam daga masallacin ka'aba cewa lalle wasu mutane guda uku sun zo masa kafin a yi masa wahayi kafin ya zamanto annabi alhali yana bacci a masallacin harami sai ya kawo hadisin nan da tsawo biki sati na wa hadisu al albunani wa kaddama fihi shay'an wato amma a cikin ruwayan Ya yi taɗadimin wani abu a gare shi yi ta'khir a ruwayan shi akwai taɗadimin wasu ta'khir kuma ya tauye wani abu ya rage wani abu na'am أخبرني Ibn Wahab, أخبرني Yunus, an Ibn shahab ya kasance abu zar yana ba da labari manzan Allah sallallahu ya ce wato an buɗe an kwaranye ainihin rufin gidana annabi yana zaune a cikin gida sai aka kwaranye rufin gidansa aka yaye kwanuka alhali ina makka sai jibril alaihi salam ya sauka sai ya buɗe ainihin na. sannan sai ya wanke shi da ruwan zamzam sannan sai ya zo da wani akushi na zinari wanda an cika shi shi wannan akushi an cika shi da hikima an cika shi da imani shi wannan akushi sai bayan ya bude girji na sai ya kwarara wannan wannan akushi wannan abin da ke cikin akushin sai ya kwarara shi cikin girji na sannan sai ya rufe shi sannan sai ya kama hannuna sai ya hau da ni zuwa sama a lokacin da muka zo saman duniya sai mala'ika jibril ya ce alaihi salam ya ce wa mai tsaron saman duniya ya ce masa ka bude mana sai ce ma mala'ika wane ne wannan ƙala ya ce haza jibril ya ce wannan jibril ne ah bai gan shi ba ne wato kofin a kulle ke ko ba ka ba inda kofin a kulle ke bai san suwa ne sai wankwasawa ba sai ce jibril ne ce shin tare da kai akwai wani yace tare da ni akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam dama an aika masa nan mai mana fa ursila ilayhi shin an manzantar da shi haka ne kenan ba san cewa an riga mai da shi manzo ba wasu da ce a'a wannan magana ba haka ake nufi ba cewa an manzantar da shi ai lokacin da ya zama manzo Allah ya sanar da mala'iku gaba ki daya a nan wajen wato an aiko mishi ya zo ya yi mi'raji Allah ya ce na'am an aiko mishi ya zo ya yi mi'raji sai ya bude ce lokacin da muka hau saman zaman duniya sai ga wani mutum an yaminihi aswida gefen daman shi akwai taron jama'a a gefen hagun shi ma akwai taron jama'a yace idan ya duba bangaren damansa sai ya yi dariya shi mutumin shi wannan mutumin da yake da mutane a gefen dama da hagu idan ya duba bangaren hagu sai ya kuka sai annabi ya ce masa maraba da annabi na kirki wal ibn salih a sai shi wannan mutumin kai wannan bawan Allah ya ce maraba da annabi na kirki kuma ɗa na kirki sai na ce ya jibril waye wannan mutumin ya ce wannan annabi adam ne shi yasa ya kira ka ɗa na kirki kai jikansa ne dama ana ana kiran jika da suna ɗa an gani ana kiran jika da suna ɗa bilkarina ko baka ba Su ce za malamai suka ce wato nassin da ya ce wato ɗa yana yin gado to idan babu jika idan babu ɗa shi ma jika yana matsayin ɗa ne shi ma an gane ko yawwa wa hazihin aswida wa'annan taron jama'a an yaminihi wa an shimalihi wato taron jama'a gefen dama da gefen hagu su ne wato halittu wato halittu zuri'a na 'ya'yansa zuri'an ƴaƴan wa ƴaƴan annabi adam ne wato wato mutanen da suke gefen dama su ƴan aljanna ne sannan jama'an da suke gefen hagu da aka nuna ma 'yan wuta ne su idan ya duba bangaren damansa sai ya ga Allah ya nuna mai ɗan aljanna sai ya dariya idan ya duba bangaren hagunsa sai ya kuka wato ma'ana wato a wajen mai iradin sai Allah ya nuna ma annabi mutanen dama din da suke gefen annabi Adam ɗan aljanna ne mutanen hagu ɗan wuta ne na'am suma yace sannan sai mala'ika Jibril yayi mai iraji da da ni har sai da ya zo sama ta biyu sai cewa sai cewa mai tsaron kofanta buɗe mana sai mai tsaron kofan ya ce masa misir ma ƙala kazinu sama'i duniya misalin yadda mai tsaron kofan saman duniya ya faɗa sai ya buɗe sai ana tsammanin ya ce sai ya ambata cewa lallai shi ya samu a cikin sammai ya samu annabi adam da idris da isa da musa da ibrahim kaga wayannan gaba ɗaya ba su yi zamani da shi ba amma Allah subhanahu wata'ala cikin ikon sa sai ya nuna mai su a lokacin da ya mai iraji duk wayannan annabawan wanda tsakanin su da annaba akwai tazara sai Allah ya nuna mai su shi yasa Allah ta'ala sai kira abun aya ya kira abun wani irin mu'ujiza, wani abun mamaki wanda kwakwalwa zai rude in ya gan shi a batu ma hu alama yara wala kadira ahu nazalatan ukra inda sai zinatul muntaha shin kuna jayayya da shi ne akan abin da ya gani to hakika ya ƙara ganin mala'ika jibril wani sauka na daban a can magaryar cikewa wanda inda ha jannatul ma'awa a can wajen aljannan zama yake kaga shikenan lokacin da ya miraji ya je har ya ga aljanna a nan wajen sun haɗu da mala'ika jibril alayhi salam na'am na'am salawatullahi alaihi wato amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki daya amma a cikin wannan ruwaya bai tabbatar da yanda matsayin kowanne cewa wane yana sama ta kaza wane yana sama na kaza wane sama na kaza bai faɗa ba sai dai ya ambata a wannan ruwaya cewa ya samu annabi adam alaihi salam a saman duniya ya ga annabi ibrahim a sama ta shida kawai shi kenan sai ce a lokacin da jibril ya wuce da manzan Allah wato mara sai ya wuce a wajen annabi idris da ya wuce wajen annabi idris aminci Allah ya tabbata a gare shi sai annabi idris ya ce maraba da annabi nagari kuma dan uwa nagari sannan sai ya wuce sai da cewa ne ne wannan ya ce wannan idris ne sannan sai na wuce annabi musa alaihi salam yake maraba da annabi na kirki kuma ainihin dan uwa wanda yake salihi nake waye wannan yace wannan annabi Musa ne sannan sai na wuce annabi Isa yace maraba da annabi na kirki da kuma annabi da kuma dawon dan uwa na kirki sai na ce waye wannan to shine masu cewa annabi Isa ya mutu ba zai dawo ce ai kaga nan wajen annabi ya haɗu da duk wanda ya gama da su duk sarar su annabi adam ya rasu annabi ibrahim ya rasu annabi idris ya rasu to saboda haka annabi isa shi ma me ya rasu to wannan wani irin hasa za ba wayannan mutanen eh wani irin amsa za a bayar tunda duk wayannan mutanen da annabi ya haɗa su sun mutu wa bi hadha al-itibar shi ma annabi isa shi ma ya rasu eh farko dai za a bada amsa ga ainihin bayani na malaman usul fiqi dilalatul iqtiran da ifa an hada su waje daya game da annabi wani da annabi wani da annabi wani to sai a ba su hukunci iri daya la annabi Isa ya bambanta da su shi Allah ya dauke shi da ya kai shi can wajen an gane wannan ko amma nasi ya nuna cewa shi annabi Isa bai mutu ba saka za mu cire annabi Isa daga cikin wannan umum din a gane nan kawai abin da ake so nuna mana Allah ya haɗa shi da annabawa kuma Allah ya kira abun wato laqadra amin ayati rabbihil kubra wato wani irin aya ne wanda yake mafi girma Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam haka anan wajen babu inda aka yi maganar mutuwa ana magana kawai Allah ya nuna mai annabawa an gani sauran annabawa sun rasu amma shi annabi Isa nasi ya tabbata mana bai rasu ba an fahimci wannan ko to za a cire shi daga cikin wannan umum din eh sai ce wannan isa ne ibnuwa isa dan maryam yace sannan sai na wuce annabi ibrahim alaihi salam sai ce maraba da annabi na kirki kuma ɗa na kirki sai na ce wane ne wannan sai mala'ika ce wannan shine annabi ibrahim an yi karatu ba kaɗan ba hmm. kuma da adam da ibrahim suka ce ta. Eh, na wasu yake manya ne millatu abiku ibrahim to ya halatta kenan bayan mun yi sallama mun yi wani gaisuwa kuma eh dan a wajen ruwaya ɗin annabi na suka zo su ce su sallama a ce waye wannan sai su sallama su nemi abu da ya ce waye wannan to annabawa sun ce marhaban kenan bayan ka amsa sallama za ku iya yin gaisuwa naku na gargajiya da ku saba yi gaisuwa na al'ada nake nufi bayan an yi assalamu alaikum wa rahmatullahi za ka iya ina kwana maraba da ku sannun ku da zuwa waye duk ba laifi bane amma sallama musulunci ya zama shine gaba akwai wanda in ka ce mai bayan ka ce mai salamu alaikum ka ce ina kwana zake wannan gargajiya ne wannan a wannan bai halatta ba to daga bayan sallama kuna iya yin wani gaisuwa an gane na al'adanku wanda bai yi karo da ajiyar ku ba eh na'am bismillahir rahmanir rahim babu sa'atul witr babu lokutan wutiri abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da wutiri kafin bacci annabi ya ce in yi wuturi kafin me kafin bacci saboda abu huraira yana haddan hadisi haddan hadisi yana ɗaukar shi lokaci mai tsawo baya samun damar yin kiyamun laili shi ne sai annabi ya ce ka ringa yin wuturi kafin ka yi bacci an gane da zaran ka karanta ka yi sallar isha'i ka yi sauri ka yi wuturi kada ka ce za ka yi wuturi can cikin dare kila ba za ka dace ba na'am حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا na ce wa abdullahi dan umar shin me za ka ce game da raka a biyu kafin sallar asuba shin a biyu kafin sallar asuba shi ne raka a tsayar fajar ko shin zan tsawaita karatu a cikinsu? Ta sai ce manzan Allah sallar alaihi yana sallah daga dare raka a biyu yana wuturi da a daya yana sallah raka a biyu kafin sallah asuba wato wato kiran sallah kamar yana kunnansa ne wato sauri wato ma'ana irin saurin da yake yi wato ma'ana shi wannan na fila din yana yin sauri ya irin da sallan yadda ka san kamar kiran sallah na kunnan shi kenan yana yin raka fajar da ne da sauri baya tsawaitawa an gane ku na'am بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش عن عائشة قالت كل الليل أو ترى رسول الله وتكون ودري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي يوتري وانتهى وتره إلى السهر sai wutsirin manzan Allah ya kai zuwa ga jijjibi zuwa ga lokacin sahur kafin bullowar alfijir shine sahar lokacin da ake sahur kafin bullowar alfijir kenan manzo Allah yana wuturi farkon dare bayan sallar isha'i yana wuturi tsakiyar dare yana wuturi ƙarshen dare kafin kullowa alfijir an gani amma wuturi na ƙarshen dare ya fi so annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a wuturu ya a tacen wannan ij'alu akhira salatikum bil witran ku sanya ƙarshen sallan ku da dare ya zama shine wuturi an gane yin wuturi ƙarshen dare ya fi an gane amma kuma idan mutum ya san zai iya makara kawai ya yi farkon dare ko ya yi tsakiyar dare na'am na'am eh an sa shi da dalilin da zaka binnan babu babu iqazun nabi ahlahu bil wabil babun farkarwa farkar wanda annabi yake wa iyalansa domin su yi wuturi ana hadasana yahaya قالت aisha من ذا الله Allah الله عليه ya kasance yana sallah alhali ni ina kwance ina bacci. Wato na gicciye jikina akan sa ta kwanta a jiciya ka a akan shimfiɗa tana fuskanta da kibla. Idan manzo Allah yana so ya yi wuturi sai ya farkar da ni domin nima in yi wuturi. fa autartu sai ni ma in yi wuturi an gane wannan ko babu yadda al'akira a salati to kina kada mutum ya ce shi ma dole ne irin yadda ya tsawaita sallah sai ya tilasta sawa matar shi ta yi haka in ba za ta yi ba auren ya rabu kaga manzo sallallahu alaihi wasallam gashi yana ta tsawaita karatu shi yana ta sallah shi kadai sai da yazo daidai wuturi sai ya farkar da matar shi kashi ke wuturi an gane wannan ko yawa babu mutum ya sanya ƙarshen sallar shi zama wuturi ubaidullahi ah, daga manzala sallallahu ya ce ku sanya ƙarshen sallar ku da dare ya zama shi ne wuturi kaga wannan ya nuna yin wuturi ƙarshen dare ya fi lada in mutum zai iya an kai eh? babin wuturi akan dabba bin abdurrahman bin abdurrahman bin abdullahi bin umar bin kadab annahu qala asiru ma'a abdullahi bin wato sa'id bin yasar wato ya kasance yana cewa na kasance ina tafiya tare da abdullahi bin umar a hanyar makka sai sa'id ya ce a lokacin da na ji tsoron bullowar alfijir shine ma na kashitu subha na ji tsoron bullowar alfijir sai na sauka da kan dabba sai na yi wuturi sannan sai na riskiwa sai na riski sai na riski abdullahi dan umar sai abdullahi bin umar ya ce a ina ka kasance ne sai na ce na ji tsoron bullowar alfijir ne sai na sauka sai na yi wuturi sai abdullahi ya ce shin ba za ka yi kyakkyawan koyi shin ba ka da kyakkyawan koyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce eh wallahi ina da koyi ga annabi sai ce ai da ka yi wuturi akan raƙumanka shi annabi yana wuturi akan abin hawansa ai da ba sai ka sauka ba muna tafiya akan raƙumin raƙumin na tafiya yana gudu za ka iya yin ka an Ga shi ka zo ka samu jinkiri shi ya sauka da kan dabba sai da ya tsaya ya wuturi shi kuma abdullahi a shi ibn umar ya riga ya yi nisa sai daga baya bayan ya yi sa sai ya bi shi a guje ya kamo shi Babu wuturi a cikin tafiya na'am yusalli fi safar ala lahirati annabi ya kasance yana sallah a cikin tafiya akan abun hawansa duk inda abun hawan ta fuskanta da shi shi ma zai fuskanta yana ima'i gayan ima'i wato na sallan dare sallan dare yake yi sai dai farilla baya yin farilla akan dabba yana wuturi akan abun hawansa a gani kenan matafiye yana yin nafila dama eh don an ce manzan Allah baya yin nafila a cikin tafiya matafiya na nafila eh duk wani nafila gaba ɗaya ba a yi daidai irin su wuturi da irin su raka sai alfajir an gane amma na filfilin da ka saba yi to a cikin tafiya an ma rangwame da har ma sallah mai raka a hudu aka mai da shi raka a biyu ai ana so ne ka samu sauki an gane wannan ko saboda haka an yabe ma na filfili amma kamar wuturi manzan Allah yakan yi a cikin tafiya da irin su yin fajr an gano wannan to da haka a kenan ya halatta mutum ya yi nafila kan abin hawa ya halatta mutum ya yi sallan farilla kan abin hawa aka ce la annabu baya yi kama kamar irin jirgin ƙasa ba. wanda in yana tafiya kawai yana tafiya ne bai ɗaya. kuma wato in kana fuskanta in ka gano shi shine alƙibla kawai to mutum zai iya sallah a cikin jirgin ƙasa ya yi sallar shi na azahar sallar shi na la'asar sallar shi duk a kai kafin a kai in lokaci ya riga ya yi tunda shi dabba ka gan kace kai sallah akan dabba za ka kana cikin sallah zai juya ya kalli wani waje kai sallah ya koma ya koma wani waje amma kana jirgi ba to amma kuma zai dauki lokaci za ka je gidan da sallar ka baka bai akai ga wannan kwanan eh kwarai sai a daɗe ana sallah zai ga an yi tafiya mai tsawo ba yi kwana ba idan mutum ya san cewa wato zai yi sallan kuma ya daɗe a daɗe ana tafiya ba a yi wani kwana ba bala sana a juya alkibla ba zai iya yi ba zai iya yin sallan shi a ciki inda ya riga ya san inda alkibla yake kuma alkibla nan ba za a juya mishi ba shi wanne

musamman yanzu da ake ake da ake da matsalar kidnapping to wasu na ganin to za a yi ta tafiya ne har sai dare yayi ba sallan azhar ba sallan la'asar kila ba magariba sai an kai can garin da sauransu to ya za a yi mutum zai haƙura ne zai ya sauka zai rama wannan salloli ko kuma zai yi wannan sallah ne a cikin mota to shine wasu ke ganin cewa mutum zai zauna ya yi sallah ima'an ya zama lalura inda babu yadda za a yi a tsaya mutum ba su tsaya ba eh salam eh. za a shi zai hana gashi ana da ruwan sai ana yi na game da eh Eh. na'am zai iya ma iya wuce kan abu ba kan tafiya mutum zai iya kan abun hawa ko yana kan abun hawa na'am saboda galiban abun hawa a wajen tafiya ake hawan shi za ka yi magana na'am assalamu alaikum wa bayani guda biyu bayani na farko kamar yadda aka sani duk shekara ana kokarin wanda Allah ya azurta za su layya ko wanda suka san wani da za su layya ana bukatan fatu saboda tallafawa tasiri eh kamar yadda aka wancan shekaran kuma an gana tija akan haka din saboda haka wannan shekarar ma ana bukata duk wanda Allah ya azurta zai yi layya ko ka san wanda zai yi layya eh, ɗayan biyu ko kai ko ka san wanda zai yi to ana bukata kuma inda ake tara su ana kai can malam ne akwai wanda ake wakiltawa a gidan malam su za su amsa eh, su ajiye sai a kira masu saidawa a kira masu siya su yi fata da su saboda haka ana tsara tunatar da yan uwa duk wanda ya san wanda yake da fatan ko kuma shi zai yi an ce idan ba za ka yi ba ma ka bada ɗari biyar wannan shine bayanin da aka wancan shekara ko idan mutum ba zai yi ba ya bada ɗari biyar ya kawo dai za a rubuta sunan ga wanda suka kawo fatocin ana rubutawa sannan kuma ko wakilai da aka sa wanda za su saida su ba da bayanin ga yanda abin ya kasance kamar yadda muka yi bayani in an kai fatan ba mala ake ma ba ana ajiye ta ne a wanda aka wakilta a wurin su za su amsa su saida malam ma bai san iyakacin furin an gama za a ce mai ga abin da aka yi akai don wani zai tunanin an kai fatan nan gidan malam fa shi kenan ai fatoci guda kaza malam ya hayi kenan to ba na malam bane na tafsiri ne fata na tafsiri ne saboda haka wannan shine ko da ka ji wani bayani to fata na tafsiri ne wannan shine sannan sai bayani akan aikin da ake yi na wannan masallacin eh, wani sun ba da shawarar ya kamata a ce da asuba ma an yi bayani eh, an jiya shekaran jiya da jiya mun yi bayani akan cewa ana bukatar siminti to an samu wanda suka kawo siminti su ɗauki nauyin siminti din sai dai aikace aikacen ne an nemi taimako har yanzu dai kuɗin bai kai ba to ana son insha Allah eh, yau za su zo su buga katako za a soma daga yammacin za a sa gogularin sannan kuma za a sanya gate din nan nan saboda in an ce za a sa gate din gabaki daya masallacin ba zai shigo ba kenan dan za a iya kwana biyu a ce ba buɗe wurin ba misali to amma idan an sa wancan na yamma za a rufe shi duk wanda zai shigo sai shigo ta nan da zaran wancan ya bushe in an buɗe shi sai a zo a guda daya nan za a yi dai dai misali to mun yi bayanin abubuwan da ake bukata to da da safa da daddare dai wani sun ba da nasu gudunmawan amma har yanzu dai kuɗin bai riga ya gama isa ba saboda haka muna ta gaya wa 'yan uwa idan Allah ya kai mu gobe eh, kowa sai zo da shirin da kuɗi masu san mai koyon da ya kamata domin a samu a ƙarasa aiki da wannan shine bayanin eh, abin da ake bukata na sai neman